Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata 25 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani rahoto da kungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci da rashawa da kungiyar CISLAC suka fidda ya nuna cewa Najeriya na samun koma baya a yakin da take yi da cin hanci da rashawa. Ga abin da mambar kungiyar Sislak kajiya Hadiza Sani kan giwa ke cewa game da batun. Ja bayan da Najeriya ta yi wato ana samun cases na cin hanci sun karu ba wai ana nihin cewa hukumomi masu yaki da cin hanci ba sa aiki ba ba su ake nihi ba. A cikin kasar ana karbar cin hanci ana rashawa to cewa ya karu. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa al'ummar kwandago ɗan isa da ke maraɗi a Nijar na kokawa akan matsin talauci sanadiyar dakatar da ayyukan haƙar zinariya da hukumomin ƙasar suka yi a yankin. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Amurka ta gargaɗi rasha a yau talata cewa za ta fuskanci takunkuman tattalin arziki masu tsauri cikin gaggawa idan ta kai mamaya fiye da irin yadda moscow din ta kai a yankin crimea na ukraine a shekarar 2014 mun shirya mu aiwatar da takunkuwar masu matukar muni da ba a aiwatar da su ba a shekarar 2014 wani jami'in tsaron kasa yana faɗa manema labarai a washington hakan na nufi ba za mu bi abubuwa a hankali kamar yadda aka yi a baya ba ya ce a wannan lokacin za mu faro ne ta sama da tsauraran matakai kuma mu saura a wurin jami'in da ya nemi a sa kai sunansa ya ce amurka tana shirin kakaba sabon takunkumai a kan tsarin aika kayayyaki na rasha wanda zai yi mummunan illa ga tattalin arzikin ƙasar ta rasha babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da kisan da aka yi wa wata 'yar jarida a ranar lahadi a ƙasar mexico mutum na uku cikin shekara guda kacal an gano Lourdes Maldonado Lopez da aka harbe aka kashe a cikin mota wajen gidanta a garin Tijuana da ke arewacin kasar. Kisan nata na zuwa ne kwanaki bayan da ta yi nasara a kotu akan jami'in Bonela mai kafa yada labarai da aka zaba a matsayin wakili na jam'iyyar shugaban kasar Andres Manuel Lopez Obrado. Maldonado ta zargi Bonela da aikata rashin adalci ga tsarin kwadago bayan da aka kore ta daga kamfanin na Bonela. ita don kanta ta kai kara ga shugaba lopez obrado da ya taimaka mata a ɗaya daga cikin tarukan wuni da ya saba yi a wancan shekarar saboda tana jin tsoron rayuwarta na kan haɗari ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama sun ce ƙasar mexico na cikin ƙasashe mafi yawan haɗari ga rayuwar 'yan jarida koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da sanyin safiyar yau talata a cewar sojojin koriya ta kudu gwajin makamai linzami karo na biyar da Pyongyang din ta yi a sabuwar shekara. An harba makamai masu linzamin ne a wani yanki a cikin kasar kane fadi a gabashin gabar tekun Koriya a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta kudu na Yonhap. Ma'aikatar sojan Koriya ta kudu ta tabbatar da gwajin makama a cikin wani sako da ta aikewa murya Amurka. Tana mai cewa hukumomin na nan na gudanar da cikakken sharhi akan lamarin. ya zuwa wannan lokaci na sabuwar shekarar koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda takwas a lokaci daban-daban sau biyar ko a makon da ya gabata koriya ta arewa ta yi barazanar sake fara gwaje-gwajen makamanta masu cin dogon zango da na nukiliya a baya-bayan nan da koriya ta arewa ta nuna rashin jin daɗinta ga abin da ta kira manufar kiyayya na amurka musamman ma akan batun haɗin gwiwar soja tsakanin amurka da koriya ta kudu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar rasha ta kara suna alexei navalny mai sukar lamirin kremlin da aka taba daure shi da wasu da dama a cikin jirin mutane da ta ayyana 'yan ta'adda masu tsaurin akida a ci gaba da gwamnati take na fatattakar kungiyoyin raji a kasar sanya navalny da wasu mutane biyar abokansa ya bayyana ne a cikin wata rajista a yau ranar 25 ga watan janairu wadda ta dora su a matsayi guda da kungiyoyi masu tsananin akidar son ƙasa da kuma kungiyoyin ta'addanci na ƙasar waje kamar taliban da is wannan mataki shine na baya-baya a kokarin murkushe kungiyar siyasar navalny da doka ta haramta da kuma kungiyoyin raji da dama bayan sama da shekara guda da ya wuce tun lokacin da navalny ya dawo daga kasar jamus an tsare dubban masu zanga-zangan goyon bayan mai sukan lamirin kremlin inda aka ɗaure wasu da dama a ƙarshe mutane da dama sun mutu a ƙasar kamaru bayan da masu sha'awar ƙwallon kafa suka fada cikin turmutsutsu a kofar sabon filin wasa domin kallon wasan kamaru mai masaukin baki a gasar cin kofin nahiyar afirka ma'aikatar yada labaran ƙasar ta crtv ta ce mutane takwas cunkoson ya kashe a lokacin da dubun dubatan mutane suka yi yunkurin shiga filin wasan na yawunde olambe da ke birnin yawunde a jiya litinin domin kallon fafatawar tsakanin kamaru da comoros a zagayen gasar da ya kunshi kungiyoyi goma sha shida hukumar kwallon kafar afirka ta caf wadda ta shirya gasar cin kofin ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa tana nan tana gudanar da bincike a kan lamarin domin samun cikakken bayani akan wannan haɗari kana tana tuntuɓar hukumomin kamaru akai-akai jama'ai sun yi kokarin takaita mutane da za su je kallon wasa a filin mai daukar 'yan kallo dubu sittin zuwa kashi tamanin cikin ɗari saboda nuna damuwa akan covid-19 gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Wani rahoto da kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International tare da kungiyar CISLAC suka fitar ya nuna cewa Najeriya na samun koma baya a yaƙi da cin hanci da rashawa inda suka ce matsayin Najeriya a mizanin ƙasashen da cin hanci da rashawa suka yi wa katutu ya ƙara faɗuwa ƙasa da maki biyar. Wato ƙasar na a matsayi na 154 daga cikin jerin ƙasashe 180. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Ƙungiyar Sislak da ke kula da reshen ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International a Najeriya ita ta kaddamar da wannan rahoto inda ta bayyana cewa Najeriya na ɗauke da maki 24 cikin 100 a binciken da aka gudanar wanda ya nuni da cewa an samu rauni a yakin cin hanci da rashawa a ƙasar a shekarar 2021 idan aka kwatanta da shekarar 2020. Awal Musa Sanjani shi ke zama shugaban ƙungiyar a Najeriya. A wannan rahoto da muka kaddamar ya nuna mana kan cewa akwai matsaloli matsalolin cin hanci da rashawa da suke da karuwa a najeriya yanzu haka kamar yadda aka kwatanta kasashe da aka auna cin hanci da rashawa da yake faruwa a musamman a ma'aikatan gwamnati a cikin kasashe 180 najeriya ta zo na 154 sa'an nan a cikin mizanin da aka dada aunawa mun ga kamar najeriya ta dada ci baya a cikin 100 najeriya an same ta ta hau kan maki na 24 in aka duba sakamakon shekarar da ta wuce na wannan rahoto ya nuna mana kan cewa najeriya ta ci baya har waje biyar a cikin dakika na yadda aka auna cin hanci da rashawa wannan abun bakin ciki ne abin takaici ne to ko menene illar da hasashen rahoton da kungiyar transparency international ta fitar ke nuni da hajiya hadiza sani kan giwa na ɗaya daga cikin manyan mambobin kungiyar ta sislak jaya bayan da najeriya ta yi wato ana samun cases na cin hanci sun karu ba wai ana nihin cewa hukumar hukumomi masu yaƙi da cin hanci ba sa aiki ba ba su ake nihi ba a cikin ƙasar ana karɓar cin hanci ana rashawa to cewa ya karu saboda akwai wasu alamomi da ake dubawa da kuma rahotanni na ƙungiyoyi su ma waɗanda suke irin wannan waɗanda muka lista ta farkon wannan rahoto kamar irin su World Bank akwai kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu na duniya waɗanda dama kowace shekara suna wannan survey to daga nan aka tattaro aka ga cewa Najeriya ta ci baya. Wannan babban illa ce don zai iya shahuwan masu kawo jari investors cikin kasa Na biyu kuma akwai kunci ga suma ma al'ummar ƙasa saboda idan ba a ɗauki wani wasu matakai ba abin zai shafi al'umma sosai. A kuna wannan rahoto ba abin da za a yi watsi da shi ba abin da ya kamata a ɗauki matakai don ko an ce a'a ba a yi ba kai da ni da malam Musa da malam Bello suna cikin al'umma kuma suna fuskantar matsaloli. To sai dai ga ƙwararren kwararre a fannin ci gaban ƙasa kuma jigo a jam'iyyar apc dr ibrahim dauda bello ya bayyana cewa akwai abubuwa da dama da suka kamata a yi la'akari da su a ayyukan da wannan gwamnati ke yi akwai abubuwa da yawa da ya kamata mutane su fahimta gwamnatin nan da ta shigo ta taka rawar gani wurin yaƙi da rashawa da cin hanci da almanda hana da dukiyoyin jama'a wanda a yau akwai mutane wanda gwamnoni ne da wasu manya wanda an ɗau hukunci a kansu sannan akwai abubuwa abubuwa da ya zartar wanda sun daga mataki ko matsayin Najeriya a idanun duniya. Sakamakon binciken da na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da matsalolin rashin tsaro a faɗin ƙasar da rashin ayyukan yi da kuma bankaɗo wasu ayyukan jami'an gwamnati na sama da faɗi da kudaden al'umma da binciken da 'yan jarida suka gudanar da dai sauransu duk da ikirar da gwamnatin ƙasar ke yi na cewa tana yaƙi da ayyukan cin hanci da rashawa a ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Nijar. Al'ummar Kwandago ɗan Isa da ke maraɗi na kokawa da matsin talauci da suke fuskanta tun bayan da hukumomin ƙasar suka dakatar da aikin haƙar zinari sakamakon hatsarin raftawar rami da aka samu har wasu mahaƙa suka mutu. To koyaya rayuwar waɗanda suka ci moriyar wannan aikin a baya take yanzu? Wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya aiko mana da wannan rahoton daga Maradi. dubunnan al'umma ne suka taba a lokacin aikin haƙar zinariya da aka yi a ƙauyen kwandago ɗan isa maraƙi da ke da iyaka da najeriya kama daga masu tuna masu tsaye da sauran al'umma da ke saye da sayar da ababen buƙatu a wajen ranar takwas ga watan nuwamban shekarar da ta gabata ne ramin ya rubuta da wasu masu aikin haƙar zinariyar da ya zamo ayyalinsu dalilin da ya sa hukumomin gwamnati suka dakatar da aikin game da haka ga tsokacin wasu daga cikin waɗanda suka mori wannan waje da ma saƙonsu ga gwamnati. suna na ibrahim daga nan maradi muka je can gaskiya mu ba mu ji daɗi ba ba muna roƙon gwamnatin mu dai saboda allah a jibi wannan lamari a sasanta a gyara kowa ya shiga harkar zinari na yana samu yana ci da iyalin shi amma yanzu masalar da an ka samu kuma yanzu an rihe wannan wurin abun jiya kuma ya dawo sace sace na wayoyi wannan aikin da mun ka rasa a nan na harkar zinari na ya kawo muna koma baya sosai muna roƙon sakamakon wannan gwamnati mai daraja wadda an yi ta saboda ta ji kukan talaka ta san irin dokokin da za ta shimfida ma wannan komin tamu a maida mata wannan aiki saboda mutane su samu abin yi daga makwabciyar kasar Nijar ke zuwa a garin Dan Isa lokacin da ci gaba ya zo aka samu wajen samun abinci na haka zinare magama da jibiyar katsina a daho abinci a zo a saida domin ta kai a gari da shago da gidan haya ma an kame mai shi ya wahala saboda ci gaban gida ya samu muna neman gwamnati da ta yi hakuri ta duba abin nan ta tausaya ma al'umma da ke area nan gaba ɗaya. Komi hukumomin garin na dan Isa za su cewa game da haka Abdu Mai Gero ne magajin garin. Mafi yawancin wannan gine-gine da aka yi su an yi ne ba bisa ka'ida ba. Tun lokacin da aka rinshi mun zo musu faɗakar da mutane cewa to gashi an rinshi kuma ga nan da suka sa aka rinshi. shi. Ministar Benin wannan mai kula da harkokin arzikin ƙasa su ke da shahararrai wanda sun shahara ba bisa wannan aikin kuma su ma suna nan suna binciken su in suka shirya za su yi bayani da cikin wannan. Wani irin amfani ko alfano za ku iya tunawa da wannan aiki ya kawo? Lokacin da ake aikin mun fahimci cewa ta ji wannan sarandar mai ya rage sosai sosai. Yan sace-sacen da ake cikin gwamnati shi kama sosai mutum ma gaba ɗaya sun zama babu. da mutane da sun shaida sa kana ma a yadda abin ka da kuma ka zo ka abin ka. A lokacin da ba a saba cewa ba abincin gona gonakai gona wanga. Da ka yi wani jirgi ka aje shi haka nan ga nan ba wanda ya damu da shi ka waɗannan wannan lokacin. Bisa kan kwanciyar hankali ma Sai wannan aikin haƙar zinariya wasu mutanen yankin komawa sarandon man fetur tsakanin Najeriya da Nijar. Sai kuma gashi a wannan mako da ya wuce ne gwamnan jihar Maradi ya tabbatar da dokar hana wannan sana'a. Komi magabatan yankin na ɗan isa ke yi don mutanen su abin yi? Abdu mai gero magajin garin ya kara da cewa. Yanzu akwai burujikan da ke garin bakin gurgudu suna nan suna da niyyar ɗaukar matasa su ba su horo aiki su kama musu kuma su ba su jari. Bayan shi ma akwai wanda furuji wanda ke garin mana ta hanyar jirgi na kasa wanga na kano maraɗi shi ma yana da wani burin ɗaukar matasa musamman wanda kwamitin na ta ɗan da kwamitin da ya yi Allah ya shafa inda zai fi nan domin ya ba su horo kuma a koya masa aiki eh, wanda zai zai hana su wannan zaman ba zai. da za ni baka Daina baka masu iya magana ke cewa ungu ta fi su fatan hukumomin za su kawo agajin gaugawa ga tukunnin mutanen da ke zaune ba su aikin komi a wannan yanki da ke fuskantar matsalar tsaro mansur sani sashen hausa na muryar amurka daga maradi jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Mansur Sani da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman. A yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger Najeriya na fuskantar karancin ruwan sha. Al'amarin da ke barazana ga lafiyar al'umma da kuma kawo cikas wajen zuwa karatu a cikin lokaci. bayanai dai sun nuna cewa a gefe guda masu sana'ar sai da ruwa da aka fi sani da 'yan garuwa kakarsu ci ta yanke saƙa da dama dai daga cikin unguwannin da ke birnin na mina Jama'a maza da mata na ta hakilon neman ruwan da za su yi amfani da shi a gidajensu. Gwamnatin jihar Nejan dai ta ce tana ƙoƙarin shawo kan matsalar ƙarancin ruwan shan da ya addabi birnin na Mina. Alhaji Ali Doma shine mai unguwar Tayi Village da ke birnin na Mina. ya yi ƙarin haske akan yadda suke fafutukar neman ruwan da za su yi amfani da shi a gidajensu. yanzu ka gani yanzu ma wuce matana yana wuri da yara da gora suna lailuwa lailuwa sa zafa ba mu da ruwa ta yi gaskiya ba mu da ruwa boho ana yi boho kuma inda ya yi boho na kudin ne ya shiga masu ba da suna kama ruwa akwai su jawa a nawa kuke sayarwa to muna sayarwa ne. ba da daya ba zai maka karya ba tsakanin da ana cewa kuma bon an ce an ce mai baro ko jirana ya kone har yau ban gama jara ku ba mu duka wanda jiran shi ya kone ba wanda ya taɓa gwamnati ya taɓa ce mun gode ma ya baro sun jiya baro sun ana kashe wuta da shi ina ganin baron da ya kai wuta nan ya kai talatin yanzu haka da muna ciki wahala ruwa ya shiga kana dashi kai hudu mata suna tafi ta wajen kai hudu suna fita waje da su lalai ruwa a kowane mutum ya zo ya ba mu bohun daya bohun daya ya ba mu gaskiya muna sha ruwan shi a can kasa wajen makaranta na kai wajen makaranta don mu sha samu ruwa jama'a kowa samu wani ma na diba ina ja diba man ruwa ba da biyu to amma yanzu haka gaskiya ga ba mu da ruwa ina ta in dai tayi ne ba mu da ruwa yanzu ba mu da ruwa ta muna samu ruwa sosai don gwamnati na ba muna da famfon popo na mun da shi to ba a sace mamu ruwa inda ya sace ruwa ya shiga jira manya shi kenan kuma lamba da ya kamata ya sa har je kwata bai sa kuma ina bi ana bi mu kowane wata a kai ba kudin ruwa kuma shi ne na sa a kai ba ruwa yanzu haka kuna biyan kudin ruwa a ba mu biya tunda ba mu sa ruwa da ruwa yana shiga jira na ko ginin da ana yi nan muna yi da pompo ne amma yanzu ya tana to yanzu me kuke so a muku muna so a yi tabbacin mu gwamnati ta tabbacin mu to bon ko famfo ko bohon a yana da gwamna muna kuka da shi a tamace mun gwamnati a tamace mun saboda ana dana ko mu yi mai laifi ne to kada ya kula da wannan babba mutum da ka ga kashin shi yana kawo ba ka ce kashi sai ka ce lalawa amma inda ya tamace mu ka gani zabe ya zo ba <laughs> za a yi wahala nan zabe ya zo za a yi wahala nan gaskiya ba za mu yi kuma ni ne manguwa ali doma ta yi dakati To su ma dai waɗannan matan da suka nemi a sake sunayensu sun bayyana yadda suke fama wajen wahalar neman ruwan shan da za su yi amfani da shi a gidaje. Wani tun da dare za ka yi buki. Tan karfe biyu, karfe ɗayan dare muna nan gurin bowal za mu kawo layi yanzu ga ma abin bowal ɗin ya lalace. Dawar haka za ka gama muna samun wayan zuma kwata-kwata in ya kai rana yana fitowa daga karfe bakwai zuwa takwas kafin takwas ma ruwan ya dauke muna cikin wani yanayi masu ma ruwan ga kada kuɗin ma ba za ka samu ruwan ba in kuma ka samu ruwa ɗari shida ne ɗari bakwai sannan a ce za a hawo maka da shi kafin ma ka samu ruwan babu in ma ka zo ka ce ka samu mai ruwan ka ce ya hau maka da shi sai wani ma ce maka ɗari takwas dubu ɗaya saboda yanayin hawa ne gaskiya muna cikin wani yanayi gaskiya ba ruwa ba ruwa ba din ba goye mana shi muka gode ma shi muke samu ba ɗin ma yanzu ya samu matsala ba kuɗin gyara yanzu ana neman gurin dubu ɗari biyu ne da wani abu za a mana gyara babu kuɗin. Wallahi muna fitowa tun karfe uku uku da rabi hudu mu kawo layi. in muka kawo layi a taɗi ba gora bibbibi gora bibbibi kullum muke zuwa nan wata rana gora hudu ma muke samu uku shi yasa kake ganin mu kullum a nan sannan wata board kuma sai a yi sati biyu sati uku ba mu samu ruwa kamar satin nan da suka kawo mana ruwa mun yi sati uku ba mu samu ruwa ba ranar sati kawai suka kawo mana kuma ranar satin nan ma sai da aka ta kiransu a waya aka ta kiransu aka ta kiransu sai mu yi sati biyu sati uku kafin mu samu ruwa hmm. to matsalan gaskiya muna muna muna da matsalan ruwa a nan anguwan sosai to mai kira kira ku ga hukunta to gwamnati dai ta taimaka amma gaskiya mai gidan nan shi ma dai yana kokari ba laifi hmm. shi ke gyara mana famfon kuma gidan shi ake shiga kuma a ɗibi ruwa duk da yake dai ana ganin kasuwa ta wa masu sana'ar sai da ruwan amma wannan mai sana'ar sai da ruwan ya ce su ma suna shan wahala kafin su samu ruwan da za su saida ma jama'a sunana ishau sana'ana na ruwa ne muke na neman abinci gaskiya a halin yanzu in ba wuce muna shan wahala wurin neman ruwan nan kuma ya wada muke sayarwa domin allah kawai mu dai muna taimakawa ne kuma saboda yasa wasu su gane hindu wasu suna jin daɗi a yanzu dai farashin barar ruwa ya haura naira ɗari biyar a wasu unguwannin na mina zuwa naira ɗari bakwai a maimakon naira ɗari biyu zuwa ɗari biyu da hamsin a baya to gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana sani akan wannan matsala na ƙarancin ruwan kuma tana ƙoƙarin shawo kan lamarin in ji kwamishinan ma'aikatar ruwa na jihar Niger Alhaji Yusuf Sulaiman. Muna samun challenges na overhauling mashin mu wani lokaci kuma muna samun challenges na eh, jiran chemical a kawo because ah, muna dan saye-saye ne a jefi-jefi but again cikin jira wani lokaci shata ta dauke mu kwanaki ma kafin ma ta iya zuwa nan mun samu wannan mishkila but importantly fi mai girma his excellency ya ba mu approval na bulk purchase wato mu saye wuri daya gu daya mu saya so da allah shi za mu yi ta dan amfani da su har kamar wata uku hudu to allah ya sa wannan ya faru yanzu yanzu yanzu ma da nake magana an sake mana kuɗi akan wannan so mun prela din ma in Allah da yau za fara yau dai za fara samun ruwa kana nufin yau din nan ma za a fara samun za a fara samun ruwa eh, kuma wajen samun ruwa kuma kaga yanayin mu ita ce in an sake za mu yi reservoirs din mu muke ciccikawa bayanai sun nuna hatta gidan gwamnatin Neja wahalar ruwan nan ya shafe shi shi ma duk wacce matsalar da ta shafi wancan unguwanni shi ya kawo ai gwamnati cikin cikin garin ne in da mun ware gwamnati daban ai kaga wata ta bana magana ce daban kuma shi mai girma shi yasa da muka samu matsalan wuta a kwantagoro a Suleja ita mun yi wajen sati biyu an datse mana wuta to in kuma ba wuta ba ruwa Allah ya sa wannan ita ma mun sha kanta fata dai samun mafita akan kan wannan matsala ta karancin ruwan shan a birnin na Mina da ma wasu yankunan kananan hukumomi na jihar Niger. Da rahotanni suka nuna cewa sun dogara ne da rijiyoyi da kuma masu sana'ar sai da ruwan wajen samun ruwan da suke amfani da shi a al'amuran yau da kullum. Kasancewar ruwan shine abokin rayuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka. daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da sifar league professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar inda ake mako na goma sha hudu. Sahel Sporting Club ta babban birnin Yamai a Yamai tawa Olympic Football Club ta Yamai ɗaya da nema. AS Garde National du Niger ta Yamai ta sha kashi a birnin Yamai ga hannu AS Police ta 'yan sanda da cibiyu da nema. AS Nijilak ta wutar lantarki ta sha kashi banza da ɗaya hannu Union Sportive de la Gendarmerie Nationale a birnin Yamai. Duk dai a birnin Yamai AS sfan ta sojoji ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun as duwan ta kwastam sai as sony deb ta man fetur ta sha kashi banza da ɗaya a hannun racing bukoki ta wambirin yamai a ya yamai a birnin tawa jeunesse sport ta tawa ta yi kunnan doki banza da banza da akuka na football club ta arlit jihar agades sport ta zandar ta lakkaɗe urana football club ta arlit jihar agades a birnin zandar da ci hudu da nema idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na super league professional Arsenal ta jamhuriyar Nijar ta farko da ita ce a s Nijelak da maki 33, ta biyu a S Duan ta Custom da maki 25, ta uku a S polis ta 'yan sanda da maki 23. Idan muka leƙa can ƙasan teburin ta goma sha biyu ita ce rasin Bukoki ta babban birnin Yamai da maki hudu sai ta goma sha uku Yurana Football Club ta Arlet Jihar Agadez da maki goma sha uku Kutal kuma ta baya ita ce Jeunesse Sport ta Tawa da maki takwas kawai. A ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin nahiyar afirka karo na 33 da ke wakana yanzu haka kasar kamaru an yi wasannin yan goma sha shida a jiya ko wucin da final tsakanin gambia da ta kafa tarihi a karo na farko ta kai matsayin kwata final ko kuma kardo final na wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka bayan da ta karkare kasar gini konakri da ci ɗaya da nema yayin da kasar kamaru mai masaukin baki da kyar da su gushi ta kwabe kasar comoros da ci biyu da ɗaya kasar ta comoros virus ta yi fama da 'yan wasa da dama da ke dauke da cutar coronavirus har ma da kocin na comoros mai samu damar halartar wannan wasar ba ta jiya saboda yana dauke da cutar coronavirus a yau talata ankara ɗazu dazu nan tsakanin kasar senegal da cape verde yayin da ake can ana bugawa duk da ajin 'yan goma sha shida tsakanin kasar morocco da malawi ƙungiyoyin biyu sun kai wasa 'yan goma sha shida bayan da morocco ta wa ghana ɗaya da nema kamin tawa comoros da ta shahe da ci biyu da nema kuma marokon ta yi biyu da biyu da kasar gabon a zagaye na farko inda ta saka kwallaye biyar yayin da aka shata kwallaye biyu a raga marokon ta kammala zagaye na farko da nasarori biyu da kunnan doki daya inda maroko ta kammala zagayen da maki bakwai ita ko kasar malawi ta sha kashi ɗaya da nema a hannun gine konakiri kamin ta kasar zimbabwe biyu da ɗaya sai daga ƙarshe ta yi kunnan doki canjar banza da banza da na kasar senegal malawi ta saka kwallaye guda biyu a raga yayin da aka shata so biyu a ragar haka zalika ta yi nasara so daya da canjar rasa so guda inda malawin ta karkare zagaye na farko da maki hudu wanda ba ta damar shiga layin yan goma sha shida haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. ga takaitattun labaran duniya. To Maryam a takaice, Amurka ta gargaɗi Rasha a yau talata cewa za ta fuskanci takunkuban tattalin arziki masu tsauri cikin gaggawa idan ta kai mamaya fiye da irin yadda Moscow ɗin ta kai a yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014. mun shirya mu aiwatar da takunkumin masu matukar muni da ba a aiwatar da su ba a shekarar 2014 wani jami'in tsaron kasa yana faɗa manema labarai a washington hakan na nufi ba za mu bi abubuwa a hankali kamar yadda aka yi a baya ba babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da kisan da aka yi wa wata 'yar jarida a ranar lahadi a ƙasar mexico mutum na uku cikin shekara guda kacal an gano Lourdes Maldonado Lopez da aka harbe aka kashe a cikin mota wajen gidanta a garin Tijuana da ke arewacin kasar. Kisan nata na zuwa ne kwanaki bayan da ta yi nasara a kotu akan Jame Bonela mai kafa yada labarai da aka zaba a matsayin wakili na jam'iyyar shugaban kasar Andres Manuel Lopez obrado. a ƙarshe koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da sanyin safiyar yau talata a cewar sojojin koriya ta kudu gwajin makamai mai linzami karo na biyar da Pyongyang din ta yi a sabuwar shekara. An harba makamai masu linzamin ne a wani yanki a cikin kasar kane ya faɗi a gabashin gabar tekun Koriya a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta kudu na yunhab ma'aikatar sojan koriya ta kudu ta tabbatar da gwajin makama a cikin wani sako da ta aike wa murya amurka tana mai cewa hukumomin na nan na gudanar da cikakken shirgi akan lamarin Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.